darajar manzon Allah ba sa ganin darajar iyalan gidan manzon Allah ba sa ganin darajar iyayen annabi amma bari in tabbatar muku da abin da shi wannan Dr. Jaki yake faɗa kan iyayen annabi kuma mu tabbatar muku da cewa malaman suna tabbatarwa da bakin su cewa su 'yan iska ne ba mutanen arziki ba ne iyaye su ba mutanen arziki ba domin sai wanda yake ba mutumin arziki ba yake ganin ko yake ganin wani ma ba mutumin arziki ba ne an fahimta ko to da kabarin sanya muku kuji ya nemi mahaifiyarsa ya mata gafara ya nema da gafara Allah ya hana shi ya zo yana kuka har ma Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu wala qurba in ba ma ta bayyana annahum ashabul jahim Allah ce bai dace ga annabi ba da wanda suka yi mata shi su nema ma kafirai mushrikai gafara ba su san yan wuta ne wannan ya ta sauka kan mahaifiyar manzo Allah ne abu qur'ani da hadisi gado kana masa tawili wai dai ihtimali wani ihtimali ne ga mana ihtimalin ga mana ihtimalin kun san matsalan yawa-yawan waɗanda suke cutar da da'awar sunna a ƙasar nan wallahi ba su yi karatu wajen malaman sunna ba shine matsala matsalar duk lokacin da kai mutum yana kumfan baki akan sunna shin bincike shi ma. to wallahi ya ayin nan ma bai karanta ta dai ba sannan kuma wannan ayan ba ta sauka akan iyayen annabi ne ba ta sauka akan amina ko akan abdullahi ba ne. wannan aya ta sauka kan ainihin abu dalibin ne a duk da dai ma akwai maganganu akan abu dalibin din domin aya yadda take ma kana lin nabi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim amma da yake Idris ko karatu bai iya ba sai ya cire lahum din sai ce min ba da ma ta bayyana min ba da ma bayyana annahum ashabul jahim sai ya cire lahum din to abin da zai baka mamaki mutumin da bai iya karanta qur'ani daidai ba ta yaya zai fahimci alqur'ani saboda haka Idrisu ƙarya kake wannan aya ba ta sauka akan iyayen annabawa ba ba ta sauka akan Abdullahi bane ba ta sauka akan ainihin Amina bane hadisan da ake karanta wa hadisan Muslim inna abi wa abaka finnar lalle mahaifina da mahaifinka suna cikin wuta wani ya zo ya tambaye manzo Allah ya ce Rasulullah domin sabon shiga musulunci ne kuma mahaifin shi ya mutu a addinin kafirci sai ya zo tambaye mun manzon Allah ya Rasulullah aina abi ina mahaifina sai ya tambaye manzon Allah aina abuka ina mahaifinka sai manzon Allah ya ce inna abi wa abaka fil nar adalci na manzon Allah ai ba zai ce mahaifina yana aljanna naka kuma yana wuta ba sai annabi ya ce inna abi wa abaka nar lalle babana da babanka suna wuta amma ba ana nufin Mazalaba ba yana nufin baban shi Abdullahi bane domin baban shi Abdullahi ya kasance yana ciki mahaifin manzo Allah ya rasu an haifa manzo Allah wata ruwaya shekara shida manzo Allah ya rasu wata ruwaya shekara goma malamai da yawa sun zo sun tafi akan cewa inna abi wa abaka finnar inna abi abal inna abi aba lahabin lalle babana inna abi abi lahabin lalle babana abu lahab domin abu lahab wan baban annabi ne dan wuta ne har ma Allah ya tabbatar da tabbata da abi lahabi tabba ma agana huma maluhu wa ma kasaba sai silanaran zatal habi dan wuta ne abu lahab amma ba wai ana nufin abdullahi mahaifin manzon Allah bane kuma akwai malaman da suka tafi akan wannan fahimtar cewa ana nufin abu lahab ne an gane ko domin shi ma wan baban annabi ne amma wa'inan wahabiya kiyaye su da manzon Allah ta yi yawa sai dan ka buɗe baki suna cewa iyayen annabi ɗan mutum amma ba abun mamaki bane 'yan uwa Dr. Idris wallahi da kanshi ya fito ya bamu labarin waya baban shi. Da yawa za ka samu wahabiyawa iyaye su yan iska ne. Da yawa za ka samu iyaye su yan tasha ne. Daman ba sun gado ilimi bane sun tsinci ilimin ne a hanya shi sa ba san darajar ilimin ba. Amma Dr. Idris wannan baban shi fa tsohon mafarauci ne. Da kanshi Dr. Idris ya bada labari. Baban shi ya je satan kwan zabo a daji. Zabo dai an san na daji zabo an san dai ai ah, ba dabba bane da take da take kiwon kanta kawai a daji. zabi mutane ne suke kiwon su amma sukan dan shiga daji su je su ɗan yi ƙoyi haka to baban Idris ya tafi farauta sai ya je satan kwan zaben mutane wallahi da kan faɗa na bincika bidiyon ban gane ba amma dan Allah duk wanda yake da bidiyon nan ya tura mini na taɓa yin karatu akan bidiyon da kan shi Idris ke bada labarin cewa mahaifin shi ya je ɗebo kwan zabi. nan ne wani baƙin maciji ya biyo shi ya biyo shi ya ta gudu ya ta gudu ya ta gudu amma fa bai sha ba sai da wannan bakin macijin ya saki ya sara baban Dr. Idrisu a ƙarshe baban Dr. Idrisu wannan bakin maciji shi ne sai biyan mutuwarsa wallahi zaka same su damun wahabiyawa gabaki ɗaya ba ayan mutanen kirki bane kasan shi mutumin kirki shi ke ganin kowa mutumin kirki ne kuma mutumin kirki shi ke ganin iyayen annabi mutanen kirki ne amma idan mutum mutumin banza ne shi yake ganin kowa mutumin banza ne idan mutum iyayen shi mutanen banza ne su suke ganin kowa mutumin banza ne to wahabiyawa da yake mutanen banza ne shi sa suke ganin iyayen manzon Allah mutanen banza ne an fahimta ko da wahabiyawa mutanen kirki ne za su ganin kowa mutumin kirki ne mutumin kirki shi ke ganin kowa mutumin kirki amma mutumin banza shi ke ganin kowa mutumin banza ne saboda haka wallahi wahabiyawa yawancin malaman izala iyayen su yan iska ne yan tasha ne kamar yadda wannan Dr. Idris da kuke gani da bakin shi ya da labarin bakin maciji shi ya sanadiyar mutuwar mahaifin shi mafarauci baban shi tsohon mafarauci ne amma bari tabbatar muku da wani bidiyo na malam albani da yake tabbatar da iyayensu duk ba malamai bane eh, mu yanzu alhamdulillahi ni mai baro baba babana malami ne ah, mahaifiyata malama ce sannan kakana muhammad na wurin uba malami ne shehun malami ne sannan kakana na wurin uwa shehun malami ne abokin mahaifin shehu ɗaya rubuci ne kuma yana ɗaya daga cikin malaman shehu ɗaya rubuci kakana sunan shi shehu balarabe ni'im alfaila to amma ka samu irin wa'annan wahabiyawa iyayen su iyayen asalin yan iskan gari ne wallahi mu lissafo maka su masu zagin iyan annabin nan wallahi har da wanda muka sani a nan garin Kaduna wallahi ka samu iyayen su yan iskan gari ne wallahi tallahi dan ba malami amma bari ku ji malam Albani abin da yake faɗa bari ku ji ni dan talaka ne wannan yana daga cikin laifin da ne wa tarihin rayuwata ni dan talaka ne wannan yana daga cikin laifin da ne wa tarihin rayuwata i e, don yau da a zariya ubana wani abu ne na ɗaya kenan na biyu ubana ba malami ba ne uwata ba malama ba ce duk tarihin gidan ubana kap babu malami tarihin gidan uwata ne suke gidan malamai kuma wannan ba shine dalili ba don ba a gadon ilimi Tun da duk gidan kuma ba a samu wanda ya kusa da ni ba a yanzu da ake ciki to me kake tunanin da gado ne to amma abin da nake so in ce maka shi yau an mai da karatu ne ya zama harkar siyasa me kuke tunani yau da abubakar gumi ne ubana akwai wanda zai shakka karatuna me kuke tunani yau da marigayi baba ahmad shi ya haife ni me kuke tunani to daga nan za ku gane mutane sun bata tunda har sarauta ta zama gargajiya to malanta ma in ta zama gargajiya kuma al'amari ya baci ko kun fahimta jama'a kuma kai wane ne ya ce maka sai dan malami ne yake zama malami yanzu ni dole in haifi malami dole in haifi mai karatu ni mai karatu ne ya haife ni Allahu a'lamu haisu ya ji ja'alu abin da Allah ya gaya shawa kenan da suka ce ya Allah ba zai turo wani ba yaya ba wani ne zai zama manzo ba to kun ji yadda albani ke bayani da kanshi uban shi ba malami bane duk dangin mahaifin shi ba ba malami to da wannan muke tabbatar muku wayannan mutanen da za ku so suna busa lasifika suna zagin mutane asalin dangin su zaka samu wallahi dangi ne na mafarauta ko dangi ne na 'yan iskan gari shi yasa za su fito su iyayen annabi muhammadu 'yan wuta ne ko 'yan uwa za mu tabbatar muku a cikin littattafai guda uku na farko akwai firiya da tafsir na maulana shehu ibrahim yasir radiyallahu ta'ala anu sannan akwai majmu'ul qasa'id shi ne ake ce ma faidul ahmadi sannan akwai akwai at-ta'zim wal fi anna abwaya rasul sallallahu alaihi tabbatar muku da su da ta idin su jahilai ne ba sa karatu kuma wallahi kiyayya annabi yasa suke fitowa su faɗa wa manzon Allah abin da suka ga dama su faɗa mai iyayen manzon Allah abin da suka ga dama saboda su jahilai sannan kuma iyayensu ma jahilai bari na ƙara maimaita muku wannan da ta jaki ya nemi mahaifiyarsa ya mata gafara ya nema ta gafara Allah ya hana shi ya zo yana kuka har ma Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu wala qurba in ba ma ta bayyana annahum ashabul jahim Allah ce bai dace ga annabi ba da wanda suka yi mata shi su nema ma kafirai mushrikai gafara ba su san yan wuta ne wannan ya ta sauka kan mahaifiyar manzo Allah ne abu qur'ani da hadisi ka kana masa tawili wai dai ihtimali wani itimali ne ga mana ihtimalin ga mana ihtimalin kun san matsalan yawa-yawan waɗanda suke cutar da da'awar sunna a ƙasar nan wallahi ba su yi karatu wajen malaman sunna ba shi ne matsalar mun ce maka da ke wannan aya ba ta sauka akan iyayen manzan Allah domin hatta hadisin da ake magana dai sai inna biwa baka dinari idan kun dangata shi da cewa da Abdullahi ake nufi to ai ya ci karo da ayar Alkur'ani cikin suratul Isra'i Allah yana cewa ba ku kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba za mu ma mutum azaba ba sai mun aiko mai meme gargadi shin sayyidina Abdullahi yayi wafati tun manzon Allah na ciki wata shida a yara ciki ainihin wata biyu a wata ruwaya wata shida a wata ruwaya tun yana ciki sannan sayyidatuna Amina ta rasu manzon Allah yana ciki shekara shida ko ku shekara goma. To a wannan lokacin yaushe aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi Sallama har ya taso har ya zo har ya ma mahaifinsa Abdullahi ainihin gargaɗi kuma ƙi shiga addinin musulunci da har Allah zai kona shi bacin Allah ya ce wa azumi na ta na basu rasula kaga wannan hadisi na biyu a baka fi ya ci karo da ayi alqur'ani a ka'ida kuma na ilimi iza tara kamar hadisul ayata yutrakul hadisu wa yukazul aya idan hadisi ya ci karo da aya to aka aje hadisi ne sai a ɗauki aya in ji malamai na ilimin hadisi an fahimta ko in ji malaman usulu idan aya ta ci karo da hadisi idan hadisi ya ci karo da aya ana aje hadisi ne a ɗauki aya to kaga Allah ya ce wa makun namu azibi na tsara ba asar rasula ba ma mutum ba ba wanda zamu ma azaba sai mun aiko mai da manzo annabi ya ce zo ka shiga musulunci ya ce yaki to lokacin da manzala sallallahu bai ma zo duniya ba su suka rasu a lokacin wani manzo ne ya kira sayyidina abdullahi ya ce ba zan shiga addinin ba a lokacin wani manzo ne ya kira nana amina ta ce ba zan shiga addinin ba duk da madamantin asalin su su musulmai ne suna kan addinin annabi ibrahim su musulmai ne suna kan addinin annabi ibrahim ko za mu tabbatar maka da cewa manzala sallallahu alaihi wa sallama bai taba shiga cikin tsatsan wani kafiri ba kamar yadda idan mun duba cikin wannan littafi idil Ahmadi za mu ji inda Saibul Faida ya kawo cewa Imam Al-Busiri yana cewa lam tazalfi fi da ma'iril kauni tuktaru lakal ummahatu wal aba'u ya rasulullahi lam tazal baka gushe ba fi da ma'iril kauni a cikin cikin halitta tuktaru ana zaben ka lakal ummahatu kai ne mai iyayen da babu kamar su wal aba'u kai ke da iyayen da babu kamar su maza iyayenka mata babu kaman su ya rasulullah sannan iyayenka maza ya rasulullah babu kaman su sai ya ce ma madat fatratun min rusuli illa basharat qaumaha bikal anbiya'u ma madat fatratun ba za ta wuce ba dukkan fatara nan ce fatara tsakanin wannan annabin zuwa wannan annabin shi ake cewa fatara yankewar annabi zuwa samuwar wani annabi shi ake cewa fatara to babu wata fatara da za ta wuce na manzanni gabaki daya illa basharat qaumaha al'anbiya wa annabawa shine fa'ili kenan illa basharat qaumaha qauman sai zama maf'ulin bihi fa'ilun kuma shine ah, fi'ilun kuma shine basharat basharat ma marat ba za ta huce ba fatratun wata fatara min rusul na manzanni illa sai dai basharat sun yi bishara al'anbiya'u annabawa qaumaha dukkan mutanen da suka zama an aiko su wurin su sai su musu bishara bika da zuwan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga wannan yana tabbatar da manzon Allah tun daga tsatsan sayyidatu da tun daga annabi Adamu har izuwa ainihin annabi Abdullahi wallahi manzon Allah bai taba shiga mahaifar mutumin banza ba duka iyayen shi musulmai ne sannan Maulana Sahibul Faida Shehu Ibrahim yace lam yazal nuruhu yantakilu hasken manzon Allah bai gushe ba yana ciruwa min aslabi dahirati daga ainihin tsatsan masu tsarki min adama tun daga annabi adam ila shis zuwa annabi shisu ila idris zuwa ga annabi idris ila ibrahim al-khalil zuwa ga annabi ibrahim ila Ismail zuwa annabi Ismail ilal arhamis zakiya har zuwa ainihin mahaifa mai tsarki an gane ku. lam taqa lahu ummun izina. an gane ku. babu wani tsatso da manzo Allah ya shiga aka taba samun wannan matan ta yi zina ba wani tsatso da manzo Allah ya biyo ta hanyar har aka samar da shi a ce wai wannan matar ta yi zina wala atara laha ma ya atar jahiliya sannan duk mahaifar da ta ɗauki manzon Allah za ga abin da jahilai suke yi baya bijirowa wannan mahaifar baya bijirowa wannan uwar min adama ila abihi abdullahi tun daga annabi adamu har izuwa mahaifinsa abdullahi manzon Allah sai ya kasance tsarkakke ne manzo Allah shi babu irinsa sallallahu alaihi wa sallama an gane ko don manzo Allah yana cewa bu istu min kairi koroni min kairi koroni bani adama karnan fakarna an aiko ni daga cikin mafi alkairin karnunnuka na ƴaƴan annabi adamu karnan fakarna karni akan karni an gane ko saboda haka wannan ya tabbatar da cewa ah, manzala sassan bai taba zama a cikin tsatsan mutumin banza ba imam al-busiri ya tabbatar lam tazalfi da al kauna tuktaru lakal ummahat wal aba'u sannan kai da Idris da kake maganin cewa iyaye manzala ko hadisin manzala ya nema Allah ya gafarta ma iyayen sai Allah ji maka dal mushri ma maka da nabi ladina am an yastajab lil mushrikina to ka duba imam suyudi a cikin wannan littafin at-ta'zim wal minna gashi wannan littafin at-ta'zim wal minna fi anna abwa'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam janna za a ga Imam masudi ya kawo lokacin da eh, hadisi daga Nana Aisha Allah ya kara mata yarda bari mu karanta ma isnadin hadisi? bari mu karanta isnadin hadisin قال ابن شاهين في كتاب الناسك والمنسوق حدثنا محمد بن الحسيني بن زياد مولى الأنصار حدثنا أحمد بن يحيى الحضرمي بمكة حدثنا أبو غزية محمد بن يحيى الزهري حدثنا عبد الوهاب بن موسى الزهري عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن, سي... عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي للي النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم أن النبي للي النبي صلى الله عليه وآله وسلم آه آه نزل إلى nazar ila alhajun manzo Allah ya sauka wani wuri da ake cewa alhajun alhajun yana ah, tsakanin inda makabartan inda kabarin na na Amina yake inda kabarin na na Amina yake kuma qaryatun baina baina ah, ah, qaryatun baina Makka wal Madina wani dan gari ne tsakanin Makka da Madina to anan kabarin na na Amina yake to hajun shi ma ta nan wajejen yake to sai manzo Allah sai ya shiga wurin ka'ibin yana cikin bacin rai hazina yana cikin fushi ba kama bihi ma sha Allah ma sha rabbuhu annabi ya tsaya a wurin iyakan lokacin da Allah ya so azza wa jalla mai girma da buwaya sun maraja a masruran sannan bayan annabi ya shiga cikin wurin na cikin bakin ciki sai aga ya dawo yana cikin farin ciki wa qultu sai na Aisha take sai na ce ya rasulullah ya annabin Allah nazalta ila alhajun ka sauka wannan wuri da ake kira hajun ka iban cikin fushi haziran cikin damuwa ba kamta bihi ma sha Allah ka zauna a wannan wuri iyakan lokacin da Allah ya so ka tsaya a wannan wuri iyakan lokacin abin da Allah ya so sun ata masarura sannan kuma naga ka dawo cikin farin ciki me faru ya rasulullah qala sai manzo Allah ce sa'altu rabbi na roƙi ubangiji na azza wa jalla mai girma da waya fa hayali ummi ya raya min mahaifiyata amanat bi ta imani da ni sun marar da hasanin ya mai da ita wannan hadisi ne da waɗansu malaman sun ci hadisi ne da ibi to menene hukuncin hadisi da ibi shi hadisi da ibi ana hukuncin shi ta hanyar ta hanyar yusta'malu hadisu hadisu ad-da'ifu inda tarhib wa targhib malaman mustalawal hadis suka ce ana amfani da hadisi da ibi a wurin kwadaitarwa da tsoratarwa kuma an ce hadisi da ibi ba ana nufin magana manzon Allah bane da ibi a a cikin waɗanda suka rawaito hadisin akwai mutum watakila mai raunin hadda watakila mai wasa watakila an same shi da yaudara Imam Malik ya taɓa zuwa zai ansa hadisi a wajen wani bawan Allah sai ya ganshi mika miƙa mamaki igiya sai ya janye sai ya ce ba zan ansa hadisi a wurin wannan ba domin yana ga yana yaudaran mage zai iya yaudaran ma al'umma sai ya bar hadisin sai ya bar an su hadisin a wurin shi idan aka samu mutum da raunin hadda ko aka same shi da ainihin ah, rashin amincewa da ɗabi'unsa ko rashin ainihin amincewa da dibduna shi kaifin haddan shi ko kuma rashin amincewa da ainihin ko kuma an same shi da yaudara ko abin da ya kama da haka sai a ce hadisi da ifi to ba a ɗaukan hadisi da ifi yi watsi da shi a ce ba za a amfani da shi ba ana amfani da shi inda targhib wa tarhib wurin kwadaitarwa da at-tarhib da wurin tsoratarwa saboda haka daga jaki ka duba cikin wannan littafin zaka tabbatar da iyayen Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba su mutu akan abin da kuke faɗa ba sannan akwai waɗansu wahabiyawa da suke kumfan baki wai su ga sun bata shi Ibrahim. Shi Ibrahim masoyin annabi ne dukkan mu mun shaida ko kai magiyin Allah ne ka tabbatar da shi Ibrahim masoyin annabi ne inda suke cewa shi Ibrahim ya ce iyayen annabi na wuta duk da a karatuwa na farko na zo na yi bayani na bayyana ƙaryansu da kuma ha'incinsu da kuma rashin tsayawa su karanta karatu tsakaninsu da Allah sai sun yi cogiya to yanzu mun duba cikin wannan tafsirin fiya da tafsirin da Ibrahim a cikin suratu shu'ara a karkashin Allah zai yare ko Allah zai yara ka hina taqumu wa takallubaka fis sajidin idan ka duba za ka ga abin da shehu ibrahim ya faɗa a kan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam akan kuma iyaye manzon Allah shehu ibrahim ya ce yara ka hida taqu wa taqallubuka wa taqallubaka fis sajidin sai shehu ibrahim ya ce taqallubaka fil musallin jujjuyawanka a cikin masu sallah innahu huwa sami'ul alim lalle shi mai ji ne sannan kuma masani ne kila sai shehu ibrahim ya ce a wani kaulin kuma innahu fi salatihi ana nufin a cikin sallar sama al jama'ati wanda yake tare da jama'a to jujjuya wanda yake a cikin Allah yana gani fil masjid a cikin masallaci wakila shehu bara ya ƙara kawo ra'ayin malamai yace taqallubaka sajidina ma'anar taqallubaka sajidina a wani kaulin ai taqallubaka fi aslabi sajidina jujjuyawanka a cikin tsatso a cikin tsatson masu sujjada Allah ya kiyaye annabi tun daga annabi Adamu bai taba shiga tsatson wanda ba musulmai ba ne a annabi yana shiga duk tsatsan da ya shiga masu sallah ne ga shi ibrahim ya tabbatar da karkashin fassarar wannan aya ya ce yurwa an rawaito annan nabi sallallahu alaihi wasallam lai annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ah, kutiba lahu an rubuta masa kam mi a abin an rubuta masa ainihin iyaye maza ɗari biyar wa kam mi a ummin da iyaye mata ɗari biyar laisa fihim kafirun duk cikin su ba kafiri kun ga annabi ya tabbatar da cikin iyayen annabi gabaki ɗaya ba kafiri amma da ke wahabiya makaryata ne mahaitan addini ne a can sun a cikin suratul qasasi a can a baya sun ce shi Ibrahim Allah ya kara masa yadda ya ce iyayen annabi ɗan wuta ne wanda kuma alhali ƙarya ne mun zo mun karanta ma al'umma abin da shi Ibrahim ya faɗa to gashi shi Ibrahim ya tabbata a cikin suratul shu'ara ya ce laisa fihim kafirun iyayen annabi gabaki ɗaya ɗari biyar ba kafiri a ciki inna Allah tabaraka wa ta'ala domin Allah qallabahu ya jujjuyar da manzo Allah fi aslamil musallina a cikin tsatsan masu sallah min ahadi Adamu tun daga zamanin annabi adamu hatta karaja min bayna aboye har sai da annabi ya fito daga iyayensa mutanen kirki annabi bai taba zama a cikin tsatsan mutanen manzo ba annabi bai taba zama a cikin mutanen manzo ba sai shebra ya ce fakila kai fa imu haza ta ya za a haɗa wannan ma'ama sabata da abin da ya tabbata annahu min zuriyati lalle a cikin zuriya Ibrahim annabi Ibrahim wa Ibrahim da shi annabi Ibrahim ya kula yana faɗa fi kitabil a cikin a cikin littafin Allah wa iz Ibrahimu li abihi azara ka tunda lokacin da annabi Ibrahim yake faɗa wa babansa azara a tattakizu asnaman aliha shin za ka riƙe gumaka su ne allolinka ka rinka bauta musu annabi ibrahim ke tambayan mahaifinsa to sai shehu ibrahim ce in kana hadha huwa aban ibrahim in wannan ya kasance azara azara in kana huwa ibrahim huwa aban ibrahim aba ibrahim idan azara ya zama shine baban annabi ibrahim wa ibrahimu yuhazziruhu min ibadatil asnam annabi ibrahim yana kwada yana tsoratar da shi ne akan kar ya bauta ma gumaka kaifa yasihu hada ta yaya haka zai inganta ajabu bi ajwibatin sai suka amsa da waɗansu amsoshi sai shi ce qadal ulama malamai sun ce innal hifza lalle kiyayewa li aba'in nabi kiyaye mutuncin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ma dama fihim nurin nabi matukar akwai iya hasken annabi a cikin iyayen annabi to dole a kiyaye mutuncin iyayen annabi ka jefa musu kalma mummuna matukar akwai hasken annaba a cikin annabawan da suka zo kamun shi wanda aka danganta su annabi ya fito daga zuri'ar su ne to wajibi ne ka kiyaye darajar mutuncin manzala sallallahu alaihi wasallam wa amma iza kharaja nurun nabi amma idan hasken manzon Allah ya fita ila abin akhar zuwa wani baban na daban to fa zalikal abu wannan baban laisa bainahu wa bainan nabi shay babu wani abu tsakanin shi da manzon Allah ba za a kira wannan ma baban annabi ba ba za a kira shi ba bai cikin tsatsan jerin iyayen annabi in dai hasken annabi bai biyo ta cikin shi ba to wannan ko da annabi ne bai cikin iyayen annabi an gane ko min wulalatul insan saboda haihuwar mutum ma dama ya hamil nuran nabi amma matukar wani annabi ya ɗauko hasken manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ya zama mahaifin manzon Allah sai shi bara ya ce fa ala haza absa wannan ne adara waqta ibadatil asnami azara lokacin da ke yake bauta ma gumaka nurin nabi hasken manzala sarsa inta minu sai ya fita daga jikinsa ila ibrahim zuwa annabi ibrahim kajin an kaddara ma azaran baban annabi ibrahim ne shi ya yayi bayani na ilimi da kuma amana na ilimi wakila shi sai ya ce inna azara kuma magana mafi inganci lalle azara laisa aba Ibrahim ai ba shi ne baban annabi Ibrahim ba. Laisa aba Ibrahim idan Azara ya bauta mu gumaka a ce to ai ga baban ga ɗaya daga cikin ga baban annabi Ibrahim ya bauta mu gumaka kuma an ce tsatsan annabi ya fito ta jikin annabi ibrahim saboda haka ya aka kuma baban annabi Ibrahim ya bauta ma gumaka kuma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya biyo ta jikin har an samu a cikin su wanda yake bautan gumaka sai shi Ibrahim ya ce inna azara laysa aba Ibrahim lalle azara ba baban annabi Ibrahim ba Kala Shehu Tijani sai ce Shehu Tijani ya ce inna man famul arabiyata lalle shekut Tijani ce duk wanda yake fahimtar larabci ya alam ya san anna azara lalle azara laisa laisa aba Ibrahim ba shine baban Annabi Ibrahim ba me dalili sai shekut Tijani ce bi dalili annal insana saboda dalili lalle mutum la ya kule li abihi abi fulan baya cewa babana wani kawai zai ce babana iskala Ibrahim li abihi azara kawai za a ce iskala ibrahimu li abihi ba sai an ambace suna ba an ce wani duk wanda yake fahimtar larabci yanzu zan ce ba sai na ce babana ba wannan littafin na babana ne abdullahi ba zai wannan ba zai yiwu ba ka'idar larabci sai dan ce haza kitabu abi ko hazal kitabu li abi haza kitabu abi ko hazal kitabu li abi wannan littafin babana ne ba ba a da bukatar sai na ce kuwa, wani baban nawa Abdullahi to amma in ya zamanta cewa baban nan ba nawa bane ba shi ya haife ni ba wan uba ne ko kanin uba ne sai in ce hadal misali mahaifina na da kani ko yana da wa sunan mahaifin sunan kanin mahaifina ko mahaifina Musa sai in ce haza kitabu abi Musa wannan littafin babana ne Musa ma'ana kanin babana ba babana wanda ya haife ni ba to shi yasa aka haɗa abin ya zama guda biyu wa izkala ibrahimu la abihi azara amma a ka'idar larabcin ka ce abi an fahimta babanka ne kai wanda ya haife ka to da wannan ne duk wanda ya san larabci azara ba shine mahaifin annabi ibrahimu ba lallai wan mahaifinsa ne ko dan uwan mahaifinsa ne ko abin da ya kama da aka? an fahimta ko to shine shi ibrahim Allah ya kara masa yadda ya ce shehu tijjani ce bi dalil annal insana da dalilin lalle mutum la li abi la yaqudu abihi abi fulan baya cewa baba na wani ya kula abi fakat kawai zai ce baba na ne sai ya shiru zai ce baba na ne kawai sai ya shiru saboda ka 'yan uwa wannan takaitaccen ƙarin bayani ne zuwa ga wahabiyawa masu danganta ma shehu ibrahim cewa ya ci yan annabi na wuta wallahi ƙarya ne ko a wancan nasuka da suke ɗaukowa su karanta su yaɗa babu inda shehu ibrahim ya faɗa shehu ibrahim ya yi ƙoƙari ne ya adalci ya tsaya tsakanin maganar malamai yakan ɗauko maganganu ne na malamai akan me suka tattauna akan ilimin hadisi akan abu ya faru zamani kaza ga wani abin da ya ce akan ilimin akan hadisi kaza ga wani abin da ya ce akan hadisi kaza kamar yadda yanzu ga shehu ya kawo bayanin malamai akan azara akwai masu cewa azara baban annabi ibrahim ne akwai wanda suke cewa ko ba baban annabi ibrahim bane sai ya kawo magana daga cikin malamai ya kawo magana shehu tijjani cewa shehu tijjani ya ce duk wanda yake fahimtar larabci to zai gane azara ba baban annabi ibrahim bane sunan baban annabi ibrahim tarih sunan baban annabi ibrahim tarih an fahimta ko azara dan uwan mahaifinsa ne saboda haka lallai wahabiya muna kiran ku riban me za ku ci in an taya in gazato jefa iyayen manzo Allah cikin wuta wala iyayen manzon Allah ba ya wuta bane yawwa duk wanda ka same shi da irin wannan ɗabi'a zaka samu wallahi al'azimi wallahi al'azimi wallahi al'azimi iyayensu ba ƴan iskan gari ne ba malamai bane amma malamai ba sa haifo ƴan iskan gari irin wa'annan suna haifo ƴaƴan mutanen kirki ne masu ganin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa nan za mu dakata muna fata wannan sako da muka isar zai amfani al'umma kuma wanda aka zafafa mu zuciyarsu ta hanyar bata musu rai dan abin da zai baka mamaki har wasu daga cikin wahabiyawa fa bangaren da wahabiya wanda suke yana bata musu rai ba sa jin daɗi kuma ni tambayan da nake yi idrisu da kai da dukkan mai irin ɗabi'ar ka cewa iya annabi na wuta yanzu dan Allah idan annabi yana raye zaka iya zuwa a ce manzo Allah yana raye da mu a wannan zamanin ce zaka iya zuwa gaban annabi ka tsaya ka kalle ka ce rasulullahi rasulullah iyayenka yan wuta ne kai ne ka bada kaddara ko manzo Allah ya ce iyayen shi yan wuta ne zaka iya tafiya gaban annabi da ta Idrisu ka kalle shi ka ce ya rasulullahi ai iyayenka yan wuta ne annabi zai ji daɗi shin da mu da muke zuwa mu ce iyayen nabi yan aljanna ne in muka je wajen annabi muka faɗa mai da kai da zaka je gaban shi ka ce min iyayen shi wuta ne lalla wa annabi sallallahu alaihi wasallam zai farin ciki da haka mu ko kai sai ku kiyaye bakin ku wannan kadiya ku barta har kana kokarin kai sai ka tabbatar da iyayen manzo Allah da jahilcin ka kuma ka ringa kawo ayab da baka iya karanta ma kala lin ma kala lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba da ma tabayyana lahum min ba da ma lahum akwai lahum amma baka karanta lahum ba Idrisu ka cire baka ma san Qur'anin ba min ba da ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim amma ka cire lahum Qur'anin ma baka sani ba baka iya karantawa ba ta ina zaka iya fassarawa baka yan wa'anan zamu dakata Allah ya datar da mu alfarman annabi